ثم أنتم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم يكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله sai gashi ku waɗannan yahudawa da ake magana da ku wanda ƙur'ani ya sauka lokacin kuna nan taktuluna ku. sai gashi kuna kashe kawunan ku Allah ko yace la tasukuna wata wa na farikan minkum min diyarihim kuna fitar da wani sashi daga cikin ku daga cikin gidajen su ku kore su bayan ko Allah ce wala an anfusakum min diyarikum tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakon abokin adawa alaihim akan yan uwanku ya yaƙi danginku bil ismi ta hanyar sabo wal udwani da ta'addanci wa in ya ya'tukum usara amma idan yan uwan naku sun zo muku a matsayin fursunonin yaƙi da aka kama tufaduhum sai gashi kuna ƙoƙarin ku fanso su da dukiyoyinku wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali kore su da kuka yi daga gida haramun ne ko kore su amma da suka zama fursunan yaƙi kuma kuka fanso su a fata umarnu bi bibadar kitabi shin yanzu kun yi imani da wani bangare na littafi ne da ya ce ku fanso dangin ku idan an kama su a matsayin fursunonin yaƙi wa takfuruna bi ba'din ku kafircewa wani sashi da ya ce la takhrujuna anfusakum min kun sai kuka kore su daga gida fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum babu sakamako ga wanda ya aikata hakan cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face kaskanci a cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati ranan tashin kiyama kuwa yuradduna ila ashaddil azab za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa yana kiyayewa yana kididdigewa mala'ikunsa suna rubutawa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun ulaika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah masu irin wannan ɗabi'a su ne wanda suka musanya rayuwar duniya a madadin lahira su suna son duniya sama da lahirar su fala yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba ranar tashin kiyama wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba to wannan za ka fahimci wannan in ka gane menene abin da ya faru a farkon musulunci lokacin da manzan Allah ya zo Madina bayan ya hijira ya tarar da kabilun larabawa guda biyu wanda ba sa ga maciji da juna gaba suke yaƙi sama da shekara arba'in waɗansu ma suka ce sama da shekara ɗari kabilar aus da kabilar khazraj to yahudawan da suke madina kuma dangin gidan yahudawa guda uku ne banu kainuka da banu nazir da banu qurayza kowanne kamar family ne masu zaman kansu ko kabila ce mai zaman kanta cikin kabilun yahudawa to ga ka'ida ta zaman larabawa a lokacin jahiliya kafin bayyana musulunci zama ne na yawan fadace-fadace da yawan rikici tsakanin wannan kabila zuwa watan kabila don haka dukkan wata karamar kabila da ta san ba ta da karfin tarewa kanta fada yadda za ta yi shine sai ta samu wata babbar kabila ta yi kawance da ita sai a rubuta takardar yarjejeniya abinda suke kira da suna alhilf bilha mutumin da ya kulla wannan yarjejina sai a ce masa halif bilha idan suna da yawa sai a ce hulafa ba tare da kha ba wato waɗanda suka kulla kawance da wata kabila don a ba su kariya haka idan mutum ya zo bako ya da dangi a gari neman kuɗi ya kawo ya kawo shi tirani ya kawo shi to dan kar a ci zalinsa ko a ci mutuncinsa sai ya duba wani family da yake ganin suna da karfi sai ya kulla irin wannan kawancen da shi to ya zama daidai dan wannan family idan ya tsokano fada sai su taimaka mishi su ma in sun tsokano fada da shi za a tafi a tare in sun yi kisan kai a wani wuri an ce a bada diya aka ce a hara da kuɗi kuɗi shi ma dole ya sa kuɗin sa in shi ne je kisan kai za a bada diya kuma su ne za su biya masa za a tattara a biya to ka ka'idan zama na jahiliya kenan saboda zama ne mai karfi ne kawai ke da hujjar zama wanda baya da karfi baya da hujjar zama to su banu kainuka da banu nadir da banu qurayza tunda dukkan su baki ne ba asalin yan madina bane da haka sai ya kasance zaman su a garin na bukatar su samu wata babbar kabila su yi kawance da ita to da banu kainuka da banu nadir cikin yahudawa sai suka kulla kawance da kabila ta khazraj suka kulla hilf tsakaninsu ta yadda in wani fada ya tashi da wannan kabila za su tare mata banu nadir banu quraiza kuma suka kulla kawance da kabilar aus ta yadda in wani fada ya tashi za su tare wa kabilar aus ita ma kabilar aus za ta tare musu to kar ku manta fada aus da kansu su ku akwai fada tsakanin su wannan na nuna duk lokacin da yaki ya tashi tsakanin aus da khazraj kabilan khazraj idan za ta fito za ta fito da wani adadi na yahudawan banu qainuqa da yahudawan banu nadir lokacin da kuma kabilar aus za ta fito za ta fito da kabilar banu qurayza a nan gurin sai ba yahudan banu kureza ya yaki yan uwansa yahudawa na cikin banu kainuka da banu nazir da suke sahun alkhazraj ina fata an fahimta gashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce da su la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum amma yaya zai yi kabilar da ya kawance da ita ya tafi tare da ita sai ya fifita wannan kawancan akan nassin da ke cikin littafin sura at tawra to wannan ta sa duk waɗanda suka ci galaba in mutanen aus suka ci galaba tare da khazraj tare da su a tare da quraiza tare da su sai su zo su quraiza din nan su rufe gidajen ƴan uwansu da ke cikin kainuka ko banu nadir dan suna taya kabilar aus fada in waɗancan ne suka ci galaba su ma haka za su to sun san cewa wannan haramun ne a kansu to amma idan kurar yaƙi ta lafa kowa ya koma garinsu sai su aus da su kabilar wato quraiza da su suka je suka karkashe yan uwansu a can gurin har aka kamo yan uwansu a matsayin fursunonin yaki tare da su sai kuma su zo su tara kuɗi su fanshe su don su koma su ma waɗancan idan haka ta faru haka za su yi wa waɗannan shine ubangiji ke cewa sun ita ka haula an anfusakum kuna kashe junanku a sanadiyar shiga ƙawance su waɗannan tare da ƙawayensu waɗannan ma tare da ƙawayensu an gane ku wa tukurjuna farikan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim kuna taimakon waɗansu akan yan uwanku bil ismi wal udwan amma wa in yatukum usara idan sun zo muku a matsayin fursunonin yake tufaduhum kuma sai ku tara kuɗi ku fahimce su kaga zama tufka da walwala kenan sai Allah ce afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu kun yi imani da wani sashi na littafi ku kafirce wani sashi fama da za'u man yafalu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adhabi wa Allahu ghafilun amma Ta ta'malun ko amma ya'malun a wata kirar. a nan gurin abin da wannan ke nuna mana darasin da zamu dauka lokacin da Allah ya saukar da hukunce hukunce a kanmu wajibi ne mu yi aiki da su gaba ɗayan amma idan muka dauki wanda ya yi mana daɗi muka yi aiki da shi wanda bai mana daɗi ba muka bar shi akwai tsoron wannan aya ta gaskata akan mu nuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd ka duba hukunci ɗaya ne suka bari amma Allah ya saukar musu da wannan hukunce hukunce wani muka bari ba ma aiki da su yanzu idan an ce za a yi maganar shari'a musulunci ko dokar Allah a ban kasa ba wai kirista bane kar ma wanda ya zargi kirista cewa sun hana ayi shari'a duk wanda ya hana ayi shari'a musulmi ne wani lokacin ma malami waɗansu daga cikin malamai waɗansu daga cikin shugabanni musulmai masu rawani a kansu da mulki su ne za su ce ba su san shari'ar Allah su ne za su ga za ta kuntata musu za ta hana su sakewa za ta hana su sakat amma za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za su yi aikin hajji amma dukkan dokokin da ya shafi abinda Allah ya tsara dan a samu ragowar aikata muyagun laifuka suna ganin wannan sun yi tsanani da haka sai su tura su gefe guda har ma su yi adawa da duk wanda ya ce zai ce yi wannan to yanzu ba ya zama to kafir cewa wannan sashin ba imani da wancan sashin ba a fata uminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما zalika من يفعل ذلك fil إلا dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna يردون على al-azab babban abin da ake so a matsayinka na musulmi a ji kana mara ba da lalai da shari'ar musulunci ko da baka samu daman aiwatar da ita ɗari bisa ɗari ba ba wanda muke neman cewa ya zo ya aiwatar da shari'a a wata inda najeriya take ciki ɗari bisa ɗari in muka ce sai ya yi wannan ba mu masa adalci ba muwa domin tsari na federation ba zai bayar da damar aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ba saboda tsari na federation na nuna cewa akwai abin da suke mallakar gwamnatin jiha ne akwai abin da suke mallakar gwamnatin tarayya ne akwai abin da majalisar dokoki ta jiha ce za ta iya yin dokoki a ciki amma akwai abin da ko da majalisar dokoki ta jiha ta yi dokoki in majalisar dokoki ta tarayya ta yi dokoki to nata za su yi superseding a state da haka babu yadda za a yi nata ne daidai sannan ga soja karkashin gwamnatin tarayya suke dan sanda karkashin gwamnatin tarayya suke immigration da custom da alkalai da menene duk karkashin gwamnatin tarayya suke to a nan gurin gwamnan jiha ya ya zai iya sarrafa dukkan yan sandan da aka kawo mishi kila gwamnan jiha yana son ya aiki da shari'a musulunci an kawo masa kwamishina ba musulmi ba adadin yan sanda da za a kawo dukkan mutum 175 saba'in da biyar sun zama kirista sai ya yaya da su kenan kaga akwai aiki a nan gudu? to wannan shine idan muka samu kanmu cikin wani yanayi constitution ya baka abu da hannun dama ya kwace da hannun hagu domin ya baka dama ko iya shar'anta dokar musulunci a jihar ku to amma kuma ga wani bangarori a cikin constitution dokoki na gwamnatin tarayya dole su za su su fasidi na state ko kuma ga waɗansu manya-manyan ma'aikatu ko kuma jami'an tsaro karkashin gwamnatin tarayya suke gwamnan jiha baya da iko cikakke a kansu na ce bai da iko kake kila wani ce aya constitutionally zai iya bayar da umarni ga commissioner of police haka ne amma sai ya ba sai ya ga dama zartas ba idan ya ba commissioner of police umarni daga sama shugaban kasa ya bai wa commissioner of police kuma umarni shi commissioner of police wa zai bi shugaban kasa zai ba zai sauri gwamnan jiha ba duk karfinsa duk bawas to amma wannan shi ke nuna cewa mu watsar da shari'a gaba daya wannan zance ne na adalci wanda in zamewa kama adalci dole mu faɗe shi amma ba shi ke nuna mu watsar da shari'a gaba daya ba abin da yake ya zama wajibi akan kowane ɗayan mai sani shine idan ya zanto cewa zan iya aiwatar da dokar Allah a local government din da na zama chairman a jihar da na zama gabna zan iya aiwatar da kashi talatin cikin ɗari cikin dokar Allah saba'in ba zan iya ba waɗansu ɓangarori na constitution da waɗansu tsarin dokoki na gwamnatin tarayya sun mun kabe-kabe to abinda Allah ke nema na da shi ne talatin din nan idan na ƙiyin talatin dan na kasa yin watan saba'in na zo na yi ashirin a ranar tashin kiyama ana bi na bashin goma da ban yi ba idan na yi ashirin da biyar ban cika sun zama talatin ba ranar tashin kiyama ana bi na biyar din da ban yi ba ba zan kafa hujja da watan saba'in ba wannan saba'in din da na kasa yi Allah ya sani suna cikin karkashin la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha talatin din da zan iya yi ko suna karkashin fattaqullaha mastata'tu to sai in kafa hujja da la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha dan in guje wa fattaqullaha mastata'tu afa tu'minuna bi ba'dil kitabi fatan kun fahimta don haka dukkan shugabanninmu da ke jihohi ba wai sai jiha barna ba dukkan jihohi abin da ya zama wajibi gare su su kalla me za su iya yi yan majalisar dokoki me za ku iya sunanta wani dokokin Allah gwamnan jiha sai amma na local government me za ka iya yi na dokar Allah a jihar ka kashi saba'in ce za ka iya yi a talatin za ka iya yi goma za ka iya yi sha biyar za ka iya yi hamsin za ka iya yi don wata jihar ta sha bamban da wata challenges din da ke wata jihar bai kai na wata jihar ba kalubalen da ke wata jihar bai kai wata jihar ba ba yadda za a yi ka kwatanta gwamnan da aka bai jihar Borno da wanda aka bai jihar Plateau ina fata an fahimta wanda yake cikin jihar Plateau yana da rikici da yawa sama da na Borno wanda yake Kaduna yana da rikici sama da na Zamfara wanda yake na kaza to sai mu kwatanta wannan kowa akwai gwargwadon yadda in ya ji tsoron Allah tsakanin shi da Allah in malamai sun faɗa masa gaskiya ba su ha'ince shi ba in masu mulki sun goyi bayan sa ba su ha'ince shi ba ya san zan iya yin goma zan iya yin sha biyar zan iya yin talatin ko arba'in to abin nan da zai iya yi wallahi tallahi in bai yi ba sai Allah ya tambaye shi ran tashin kiyama abincin da ba zai iya yi ba saboda doka ba za ta iya ba shi dama ba Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da ba la yukallifu Allahu nafsan hujjar mu akan wannan manzon Allah aka turo da tauhidi ba abinda manzon Allah ke faɗa da shi a duniya sai bautar gumaka tun da aka saukar masa da wahayi abinda ake gargadinsa kaucewa gumaka ya ayyuhal muddassir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز كتقول التوغمك shekara goma sha uku da saukar wannan ayar manzon Allah yana sallah a ɗakin Ka'aba ga gumaka ɗari uku da sittin a cikin ɗakin Ka'aba ba yadda ya iya da su bai ture su ba lokacin baya da ikon yi adadin kwanan shekaru shine adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba manzon Allah ya zo ya sallah ya fi ya fita ga gumakan bai sai ce musu kanzil ba dan bai isa ba a lokacin ba zai iya yi ba Allah ma bai wajabta masa ba sahabbai ma da suka ce ayi yaki Allah ce alam tar ila ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata ku tsayar da sallah ta daidai ta kuna wani jihadi ba za ku iya bayan an sai a fita yanzu <laughs> ba ga wani ba abin da ya faru kenan amma lokacin da Allah ya ba shi iko bayan ya hijira ya je Madina ya kafa daular musulunci ya yi karfi da ya zo fatahu makka da azumi a bakin sa ya rinka rushe wannan gumaka bai bari an sha ruwa ba yana dungurinsu da sanda yana cewa ja al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahiqa da lokacin yayi idan mutum ya gaggauta abu kafin lokaci ya yi ba zai iya ba to yanzu waye zai ce yanzu dan muna yanzu muna zaune a barne barne ba a samu damar aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ba sai a ce sai mai hijira me yasa manzon Allah ya shekara goma sha uku yana bauta Allah ɗakin Ka'aba ga ka ɗari uku da sittin masallacin kufar shehu akwai gunki ɗaya duk masallacin jumar garin akwai gunki ɗaya ma'ana kuma sai ku hijira to ku je na. idan ku ma'ana abin da kuka yi din nan kun ce zaman da manzon Allah ya shekara goma sha uku mai yi kuskure yake tun da shi lokacin bai hijira ba sa da ake cuta ce ku je habasha suka je suka dawo sai kita ku je ku dawo da ya karshe bai yi hijira ya bar maka ba sai lokacin da aka ce ya fita sannan ya hijira ya bar ta da ya hijira ya bar ta je tun ya karfi ba daga tafiyarsa tun ya zo ya yaki maka ba sai da yake kara takwas a madina kafin a zo a yi fatahu makka duk a lokacin tanadi yake saboda ana son a kakkama sauran ƙauyuka bayan an gama da can an gama da can sai a shigo birnin gaba daya a walam yarau anna na'atil ardi nanqusuha min ha a fahimul ghalibun da aka gama da ko ina ba sai aka gama birnin gaba daya to irin waɗannan hikimomin ya yan ya kamata mu riga kallo ba ma zargin duk wanda ya hijira cewa bai da kyakkyawan niyya galibi suna da kyakkyawan niyya samari ne masu son addini waɗansu daga cikin sun same ni a Kano wani na karatu a jami'a zai bari menene wai jami'a ta gudu ce me wani na karanta injiniyar wani na karanta wani ne medicine wani na karanta menene duk suka watsar yara masu kwakwalwa yara masu hankali yara masu san Allah amma shi dan yazo ya rutse su ya cusa musu wannan mummunan tunani ya musu mummunan wahayi ya ba su mugunyar shawara to idan kuka tafi can wurin yanzu me za ku ci ku yi bara ku ci ko ku yi noma ku ci ko ku yi me sannan kun tafi da karkashin dagutu idan kuka je can gurin kuma waye zai muku aiki da dokar Allah idan aka tara ku gaba ɗaya yanzu aka ce da ku an yadda ku zo jihar Borno za a aiki da shari'ar musulunci amma cikin ku masu hijiran nan ku ba mu adadin alƙalai adadin local government na Borno local government ne a Borno state hamsin da shida da karin da aka yi a ce to ku ba mu alƙalai tabbatattun alƙalai da suka san shari'ar musulunci duk za mu sa su a kowace local government za su iya kawo uku ba za su iya kawo to da haka ya kamata irin waɗannan samari su ji tsoron Allah ba a yin addini da ka ba a yin addini da san zuciya kar su bari shedan ya ruɗe su shedan yana bibitan wanda ya ga mai himma ne da kwazo ya halaka a ɗauri kashi ko a bata giya lalata kai ke so kai yayi ka riga ka lalace saura da me sai ya baka me to da haka duk wanda kace dan yana bibita sa haka to akwai akwai akwai kyakkyawan akwai kyakkyawan fata ta tare da shi ko mutum ne da in ya tsaya wato akwai sa rai cewa zai zama wani gurzo na musulunci to sai shi dan ya bibice su sai wancan ya bar medicine wancan ya bar engineering wancan ya bar kaza wancan ya bar kaza su bar jami'a wai dagutu ce kuma su bar abinci a gidan iyayen su wai daga gidan dagutu ake kawowa aikin gwamnati ma dagutu ne kowa duk wai kowa ma kafiri ne su kadai ne musulmai ai kaga wannan ba karamin wahayi ne sai dan ya musu mummunan wahayi sai danye ya musu da haka ya kamata a kiyaye ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-azab wa lahum yusarun sai Allah